Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25,49,60 sai kuma kilohas 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum suna kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo Afrik zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Laraba 28 ga watan Yuni shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya gana da takwaran aikinsa na kasar Qatar a jiya talata a Washington. kasar colombia ta ɗauki babban matakin kusantar samun zaman lafiya a jiya talata a lokacin da 'yan tawayin fax suka kammala ajiye makamansu shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya ce jirgin saman 'yan sanda mai saukar ungulu ya yi kokarin kai hari a kan kotun kolin kasar a jiya talata kanin labaran kenan masu ruwa da tsaki a jihar tarbawan najeriya sun gudanar da wani taro domin neman samun maslaha biyo bayan tashin hankali da ya janyo asarar rayuka. Duk abin da ake yi ya kamata mu sardauna mu fito mu gaya kanmu gaskiya abin da yake tafiya. A jamhuriyar Nijar kuwa masu fashin baki ne ke tofa albarkacin bakinsu a yunkurin hukumomi na shawo kan matsalar wato tara da daka da 'yan kasar ke yi suna neman shiga kasashen turai ta barauniyar hanya. Duk wani husa'a wanda gwamnati ya kamata yi shi ne a dauki matakai a cikin kasashenmu ya kasance kowa yana iya ya samu aikin da zai yi kuma zai iya ci da kanshi zai iya ci da iyalin shi zai iya biyan duk sauran bukatun shi Sa'abo Imam Aliyu zai shigo da shirin demokuraɗiyya shirin da ke haska fitila kan ci gaba ko akasin haka da ake samu a harkokin siyasar ƙasashe masu tasowa kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya gana da takwaran aikinsa na kasar qatar a jiya talata a washington makonni uku bayan da saudi arabia da wasu kasashen larabawa suka azata takunkumin harkokin cinikayya da ta diplomasiya a wannan kasar mai arzikin mai kuma kawar amurka ganawar tilasi a ma'aikatar harkokin wajen amurka da sheikh muhammad bin abdulrahman al-thani ta zo ne wuni guda bayan da katar ta yi watsi da bukatun saudiya da bahrain da misra da kuma haɗaɗɗiyar daular ƙasashen larabawa cewar kafin su cire takunkumin da suka azama wannan ƙaramin ƙasar ƙasashen larabawan guda hudu sun ce ba za su daidaita dangantaka su da ƙasar katar ba har sai ta amince da dukkan bukatunsu goma sha uku ciki har da yanke alaka da iran da kuma rufe gidan talabijin na al da gwamnatin kasar ke gudanarwa ƙasar colombia ta ɗauki babban matakin kusantar samun zaman lafiya a jiya talata a lokacin da 'yan tawayen farc suka kammala ajiye makamansu ƙarƙashin yarjejeniyar samun zaman lafiya da suka kulla a bara shugaban juan manuel santos da kwamandan 'yan tawayen rigro landono da aka fi sani da suna timoshenko sun shaidi bindigogin ƙarshen da aka miƙa su ga masu sa ido na majalisar ɗinkin duniya a sansanin 'yan tawaye a mesetas shugaba santos ya ce ku bari mu magance ƙalubalen zaman lafiyarmu ku bari mu magance ƙalubalolin da ke tattare da tsinkaya game da 'ya'yanmu da suke kallon ku suna samun ƙwarin gwiwa a yau ya ce kada mu bari wannan lokaci ko kuma wannan nasara ga baki ɗayan al'umman colombia ya je a banza a nasa bangaren shugaban 'yan tawayen londonu ya ce kungiyar ba za ta kau ba amma za ta rikida ta zama jam'iyyar siyasa ƙarƙashin doka domin ta ci gaba da yin gwagwarmaya ba tare da tashin hankali ba waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya ce jirgin saman 'yan sanda mai saukar ungulu ya yi kokarin kai hari akan kotun kolin kasar a jiya talata lokacin da ake gudanar da zanga-zangar kin jinin manufofin gwamnati babu cikakken bayani amma shugaba maduro ya ce 'yan ta'adda sun sako gurneti daga cikin jirgin amma bai fashi ba shugaban ya umarci zaratan sojojin venezuela na musamman da su nemo waɗanda suka shirya wannan kai harin kuma ya yi barazanin sa kafar wando ɗaya da waɗanda suka aikata wannan abu shugaban ya faɗa a talbijin ƙasar cewa idan venezuela ta faɗa cikin tashin hankali kuma aka lalata juyin juya hali na bolivarian za mu je yaƙi ya kuma kara da cewar abin da ba iya an magance ta hanyar jefa ƙuri'a ba za a magance shi ta hanyar amfani da makamai zanga-zangar ƙin jinin manufofin gwamnati da ake yi a kulle yaumi da aka shafe watanni ana gudanarwa a venezuela suna bugewa da zama tashin hankali kimanin mutane 75 sun riga sun mutu zuwa yanzu kwana ɗaya bayan da kotun kolin amurka ta bada damar aiwatar da wani ƙaramin sashe na umarnin shugaban ƙasa donald trump na takaita bulaguro har yanzu ba tantance da za a ƙaddamar da shi ba ƙaramin sashen da kotun kolin ta amince da shi ya yi na'am da haramci da shugaban ƙasar ya ɗora a kan matafiya daga ƙasashe shida masu yawan musulmi zuwa nan amurka na tsawon kwanaki casa'in ya fara aiki kana a dakatar da karban 'yan gudun hijira har tsawon kwanaki 120 a nan amurka amma duk da haka kotun ta yanke hukuncin cewa doka haramta balaguran ba za ta yi aiki a kan 'yan kasar waje da suke da kyakkyawa alaka mai inganci da mutane ko kuma wata kungiya a nan amurka ba fadar paparoma ta vatican ta ce za ta nada wani babban limamin coci daga kasar mali matsayin ɗaya daga cikin dattawan fadar paparoma a birnin rome a yau laraba duk da abun fallasar wasu kudade da ke wuyarsa akwai jita-jita da ake yayatawa a kasar mali da rome cewar papa roma francis ba zai karawa archbishop zin jin zebo mukami ba saboda wasu batutuwa da suka shafi sha'anin kudi a cocinsa a mali amma jami'ai a fadar papa roma sun tabbatar a jiya talata cewar zebo zai halarci bukin naɗa shi a yau laraba tare da wasu mutane hudu daga wasu kasashen. rahotanni sun ce zebo da wasu jami'an cocin mali sun ajiye sama da dala miliyan goma sha uku a bankin switzerland yayin da ajiye kuɗi a wani bankin ƙasar waje ya saba wa doka ko kuma ya saba wa doka ne to amma dai ba a tantance inda waɗannan kuɗaɗen suka fito ba wani limamin cocin kasar ya faɗa wa kamfanin dillancin labarin associates press cewar zebo da wasu manyan jagabannin cocin ba su aikata wani mugun aiki ba to amma bai ba da ƙarin bayani ba archbishop zebo ya taimaka wajen shiga tsakani a tattaunawar yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2015 tsakanin gwamnatin mali da 'yan tawayin abzinawa yana ɗaya daga cikin manyan limaman addinin krista a ƙasar bali inda musulmi ke da matuƙar rinjayi labaran duniya kenan kuka saurara To da labar mabuɗe bude taskar hotonnin namu a jihar Taraban Najeriya inda aka gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki da nufin samun masalaha bayan rikici na baya-bayan nan da ya janyo asarar rayuka a yankin Mambila. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da ci gaban rahoton. a dai wajen wannan taro da aka gudanar a gidan gwamnati da ke jalingo shugabannin kabilun yankin da ma na fulani da kuma hausawa da ma sauran masu ruwa da tsaki duk ko sun bayyana takaicin su ne bisa asarar rayukan da aka yi inda ko suka zargi gwamnatin jihar da nuna shakulatin bangaro zargin da gwamnan ma ke musantawa namu harbin wanda zama da kowa lami lafiya amma waɗannan sun zo da halaye mugun halaye sun sa mutanenmu har sun koyi ba fulata da da rediyo ne da sanda ne na sha ba da example a nawa tun farko ma dai sai da gwamnan jihar taraban a dariyar disan isiyaku ya tambayi ɗaya daga cikin shugabannin al'umma mambilan ne da cewa shi mining din nan ba kwallon ngoroje ba ne eh a ba can hayan kogi ba ne eh, me ya kawo mutumin dorofi zuwa ngoroje labarin da ya fito daga anguroje shi ne nake anguroje sun fahimci wannan to amma labarin ya basu cewa anguroje eh, an kama shi wannan community leader an yi sinafin nashi to yara dama jamanin gwaya yanzu din nan maganan baya kwana wannan sai wa wannan wannan sai wannan to dama yara suna ranka da ba su da abin yi a hannu ba tare da tsoro ba kuma a gaban gwamnan jihar da ma sauran jami'an tsaro aka fasa kwai game da rawar da wasu shugabannin siyasa suka taka a wannan rikici bayan da ya kai ruwa rana da kuma musayar kalamai gwamnan jihar ya ma kafa kwamitin shiga tsakanin da kuma sasantawa to sai dai kuma kamar sauran masu jawabai kwamandan rundunar soja na 23 da uku da ke yola da kuma kwamishinan 'yan sandan jihar da ma sauran shugabannin tsaro duk sun an karar ne da abin da sai kira nuna wariya son kai da kuma nuna bangaranci wanda suka ce muddin ana son cin nasara ga wannan aikin kwamiti to fa da sai an magance wannan matsala tukunna a gaskiya ba za a samu nasara a wannan aiki ba mudin dai ba a cire son kai ko bangaranci ko nuna kabilanci ko addini ba dole fa ku shugabanni da kuma iyaye ku tashi tsaye domin ku kubar a cewar waɗannan shugabannin tsaro yamma dai zuwa yanzu akwai fa dubban yan gudun hira da wani rikici raba da gidaje wanda yanzu maki make cikin wani mawuyacin hali ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya eh. Haka yake to bari mu rufe taskar hotannin namu a jamhuriyar Nijar inda hukumomin yankin Agadas da ke arewacin ƙasar suka ceto 'yan ƙasar da dama da ke kokarin shiga ƙasashen turai ta barauniyar hanya yayin da da dama masu karasa rayukan su a ƙoƙarin su na zuwa Libya da Algeria da nufin tsallakawa zuwa turai kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin wakilinmu Yusuf Abdullahi ya aiko mana daga birnin Yame. bakin hauren 24 ne hukumomin na yankin agade suka samu cetowa a tsawon kilomita 50 daga hamadarsa gidan a kokarin su na zuwa kasar libya da algeria inda ake kyautata zaton za su tsallaka zuwa turai yayin da ake sa ran 50 suka halaka a cikin bakin hauren 75 da ke cikin motoci guda uku da masu safara tasu suka bar su a cikin hamada ta gidan ba ruwa ba abinci to sai dai a cewar ɗaya daga cikin hukumomin yankin agades da bai so a naɗi muryarsa ba ko a bayyana sunansa mutane goma sha biyar ne hukumomi suka tabbatar da mutuwarsu wannan al'amarin da ya biyo bayan matakan da gwamnatin nishar ke cigaba da ɗauka na ganin an kawo ƙarshen matsalar ta bakin haure matakan da musa cangare jagoran wata kungiyar fararen hula da ake kira alternative espaciton ya ce su ne suka tilasawa masu safarar bakin auren canza dubara tunda an hana hanya wanda aka sani kenan mutane za su bi wata hanya wanda ba a sani ba samun hanya za su huddo kuma samun hanyar da za su huddo shine zai iya kawo hasari tunda inda inda in sun bi inda aka sani ko sun bace ana iya a ji a samu su tunda mutane duk wannan matakan ba zai hana su ba su tafi ka zan hanya inda aka sa su jawa jami'an sauro da sauransu inda ake tarewa sai ka nemi wata hanya inda kana ganin babu kowa eh, ba za a tare ka ba don ka tafi tunda ba kwalta ba ne wa cikin sahara ne an san wurare da wancan suke kenan mutane za su bi hanya wanda yi hasari akasarin dai waɗanda ake safarar tasu sun kasance matasa ne da yara ƙanana da ma mata don haka wani matashi a jamhuriyar nijar mai suna hinsa garba ya yi wannan kira zuwa ga matasan afirka 'yan kasanmu 'yan matasanmu su maido hankali a kasanmu ni a wurina ba na ta yi in ta wannan riskicin in ta yi mutu bisa kan hanya ko saboda ta yi ture ko ina ni nan ma a Niger ko a Ghana ko a Cote d'Ivoire ko a Abidjan ko a Om um, Amali ana iya aiki a samu abu da za a ci ba sai kai ba ka tashi ka ga kana gari wata rana ɗan kananan mata da yara sai su ta su ce wai za su ta yi turai ka nemo mi ni ba yarda da wannan ba in ana son kawai a zamna ka samu a yi aiki Ayi aiki kuma a ce ma wannan can 'yan turai su bar mu Allah da Allah da annabi su bar mu kasan mu da an inci mu su bar mu mu ji daji mu zauna lahiya mu yi aiki a kasan mu muddin gwamnatocin kasashen Afirka ba su dauki matakan kyautata rayuwar matasan su ba to da wuya a kawo ƙarshen wannan matsalar ta bakin haure in shi Musa can gari. duk wani husa'a wanda gwamnati ya kamata yi shi ne a dauki matakai a cikin kasashenmu ya kasance kowa yana iya ya samu aikin da zai yi kuma zai iya ci da kanshi zai iya ci da iyalin shi zai iya biyan duk sauran bukatun shi eh, kuma akwai kwanciyar hankali in aka samu haka babu matasan da za su tashi daga afirka su ce za su tafi eh, wata duniya daban wadanda dai aka samu cetowa sun hada da 'yan tarayyar najeriya tara da 'yan ƙasar ghana takwas da 'yan kasar gambia uku da kuma 'yan kasar mali biyu a dai cikin shekarar 2015 ne majalisar dokokin nijar ta amince da wata ayar doka ta haramta safarar bakin haure kawon dai da nake hada wannan rahoton gwamnatin nijar ba ta yi wani bayani ba kan al'amarin baya bayan nan yusuf abdullahi muryar amurka da ganyamai jamhuriyar nijar madalla gaida malam so har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo nan washington na cewa karfe 1 da minti 17 na asuba karfe 6 da minti 17 na asuba najeriya kamaru da jamhuriyar nijar karfe 6 wato biyar kenan da minti goma sha bakwai agogon ghana yanzu dai ga shirinmu na gaba demokradiyya a yau. Cikin shirin shin shugabannin siyasa a arewacin Najeriya sun yi wa matasan arewacin ƙasar adalci da suka ce a kama su saboda wa'adi da suka baiwa 'yan ƙabilar Ibo. Masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Barazanar da wasu shugabannin arewacin Najeriya suka yi na kama shugabannin wasu ƙungiyoyin matasan arewacin ƙasar da suka baiwa 'yan ƙabilar Ibo wa'adin ficewa daga arewacin Najeriya yana samun yabo a wasu sassa saboda ko ba komai wasu masana suka ce ya nuna cewa hukuma tana da sauran kima kuma har yanzu akwai waɗanda suka san abin da ya wajaba a kansu a hukumance idan suka hango fitina. wasu kuma suna ganin ai ba a yi wa matasan adalci ba. Ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin matasan da suka ba da wa'adin Malam Ashir Sharif ya yaba da ƙoƙarin da gwamnatin tarayya take yi na shawo kan wannan matsala, ha kuma ya nuna fushinsu kan yadda shugabannin arewan suka yi ca a kansu. Ƙasan nan ba a son gaskiya. Yaran nan da mutanen nan na ibo yau fa shekarar su uku da wani abu suna wa'annan kalmomin marasa daɗi suna cin mutuncin mutan arewa amma dan allah dan annabi na son tambaye ku yan jarida a cikin jagororin kudancin najeriya mutanen ibo manyan su ba ku ji ko mutum da ya fito ya ce abin da yaran suke faɗa ba daidai ba ne ita gwamnatin tarayyar najeriya ba ta fito ta ce wannan abin da yaran suke ba daidai ba ne ba su wa'annan yan rigataran gwada namu na arewa irin wa'annan gwamnoni da suka tasan mana akan mu yi magana babu wanda ya fito ice dan me isa jagororin kudu kuka bar ƴaƴan ku suke maganganu irin wannan babu wanda yi wannan maganar sai ran da mu muka fito muka yi tamu magana sai gashi yan uwanmu sun taso kamar sa cinye mu danye wasu yan tsirari a cikin su masu neman mulki suka tasan mana to ko shugabannin na arewa sun yi wa matasan nan adalci tambayar da na yi wa Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano kenan. waɗanda suka tsawatarwa da matasan nan na arewa duka za ka iya cewa sun yi daidai saboda su manya ne su dattawa ne hmm. kuma sun hango wani kuskure da yaransa suka yi kuma gatan bahaushe shi ya duk wani bahaushe bahausa fulani ya san cewar wato gatansa idan yana da ce masa bari saboda haka dan sun ce bari ba aibu ba ne hmm. ko shi gwamna yan rufai da ce a kamo su wato ya kai wannan tsanci kujerar ta in an kalle ta ba za a ga aibu ba ya rage ga su jami'an tsaro su ne za su duba su ga idan akwai idan babu masalaha a wannan kamun su sai su ce masa yarsa mun baza yaran mu a kamo su amma sai su shiru shi kenan idan ta nafa shi kenan magana ta wuce. To, Dr. Dukawa matasan nan a martani da suka bayar bayan da shugabannin Najeriya da ma na Arewan suka yi ca a kansu da tarurruka da shi mukaddashin shugaban kasa kira suka ce me yasa gwamnoni ko da waɗanda suka yi magana bayan wannan al'amari da ma tun bayan shekaru da suka wuce da aka fara wannan fafutuka na magana a sabunta eh, yunkurin neman kafa kasar biyafara me yasa shugabannin wannan yanki babu buda da ya fito ya tsawata a waɗannan yara ana cewa ba a gyara kuskure da barna ko kuma a gyara barna da kuskure wato don wani ya yi kuskure kuma ba za ka yi wani kuskuren da nufin ka gyara ba saboda haka rashin kawatarwa da yaran inyamurai da shugabannin su ba ba nau'i ne na kuskure kuma ka kira shi barna ba hmm. saboda haka ba wannan da zai halatta mu kuma idan yaran mu an ga sun yi abin da ba daidai ba a ce ba za a ga a taka musu ba. Dr. Duka idan aka ce za a ga aibinsu saboda ba su fito sun yi magana ba ka gane cewa mm, su ma suna da hujja lokacin da aka eh, rikicin boko haram yake kamari da wuya ka ga wani daga cikin shugabannin arewa da ya fito ya yi magana kan wannan matsala in ban da watakila shugaba muhammadu buhari lokacin ana yakin neman zaɓe ke cewa abin da boko haram take yi ba daidai ba amma shi rashin magana shugabannin arewa dattijan arewa ya sa su yan kudu ma suke cewa ai da haɗin bakin shugabannin arewa ake rikicin boko haram in sai nake jin kamar wato ko dai fahimta ne ba a yi ko wani abu amma an sha cewa shugabannin arewa sun sha cewar ba daidai ba ne harkar boko haram an mata jango an karkashe waɗansu a cikin an kashe malamai irin su shaggafa an kashe dattawa irin su yanar shuwa ke da da haka an samu waɗanda mu an samu waɗanda suka fito ce kuwa waɗanda suka ce ba daidai ba ne. Amma a fahimtar ka me yasa su ba wanda ya fito ya yi magana kan wannan ya tsawata a yaran nan. To watakila ɗayan biyu ko fahimtar su ta ba su cewar irin wannan barazanar za ta kai ga cimma burinsu na adadin wato ba su mukamai a gwamnatin tarayya. kowa a bata shugabancin kasar musamman idan ka duba yadda yankin yarba suka tun jin tuwar suka ci tasar hankalin ƙasa suka ci tasar hankalin ƙasa irin wannan abin da mai suka yi da kiraye-kirayen yaƙi ni idona ya gane min a lagos inda aka ta rubuce-rubucen mu haɗa a filin daga nan gaba yaƙi ne kawai zai raba mu duk wannan abin nan din an yi shi suka ci hayaniya kuma kuma watakila wannan ta eh, shugabannin arewa suka yadda suka ce to bai rabe bai shugabanci kasa mm. to watakila sai suka ga to su ma suka yi irin wannan za a ce to zaɓe na gaba in ya murya zai shugabanci ƙasa. watakila kuma saboda yanda wato matasan suke wato ake musu kallo ko haka ne ko ba haka ba ne da 'yan daba da in wani ya fito ya ce musu ba daidai ba yanzu nan su halaka shi saboda haka suna suna tsoro da za su iya yaran ba zai wuce ɗayan biyu ba a tabbata ganin ka yanzu bayan kusan alamar ƙura ta fara lafa kan wannan magana matakan da gwamnatin tarayya ta fara ɗauka kan wato shawo kan wannan al'amari wannan zai kai ga samun nasara na warware wannan takaddama matakin da makaddashin shugaban kasa ya fara ɗauka zai iya kwantar da rigimar wato yayyafa mata ruwa amma ba ya kashe ta ba domin an ratso tafiya mai yawa an yi abubuwa shi don waɗannan duk ba su magance matsalar ba a lokacin da tsohon shugaban ƙasa jonathan ya kira taron ƙasarsa a irin wannan ƙurar ce ta taso kuma yake ganin a zo a tattauna kuma ake zaton daga nan za an gama amma gashi ba gama ba abubuwa sun biyo baya kuma ko a wancan lokacin mutane da dama wanda gaskiya ina daga ciki muna ganin da tsayawa aka yi yadda a je a kata kuri a jin ra'ayi waye yake so a zauna a najeriya waye yake so ya fita dr dukawa tsarin mulki bai ba da damar a ce wani bangare eh, yana da zaɓin ko ya bar Najeriya. Tsarin mulki ya ce ƙasa ce dunkulalliya zancen rabuwa babu ita. Ta yaya za a yi maganin mm-hmm. jefa ƙuri'ar raba eh, jin ra'ayin ko wani na so ya raba aure ko wani yana so ya kama hanyarsa alhali babu wannan zaɓi? Ta hanyar jarin tsarin mulkin. Shin Dr. Dukawa rabuwa ce Um, um, maslaha ga wannan matsala ko kuma dai sake fasalin yadda ake shugabancin kasar ma'ana a sakarwa yankuna ko kuma jihohi mara su fi samun ikon guda tafiyar da harkokinsu maimakon yadda yanzu aka tattara kusan dukkan iko ba ka iya numfashi sai da yardar gwamnatin tarayya. Ba rabuwa ce masalaha ba, gyara ne masalaha, amma su waɗanda Allah ibarwa mulkin ƙasar a hannunsu. sun kan a gyara duk wani tunani da za ka yi yadda za a gyara idan ka ce abin wa kowane yanki ikon cin gashin kansa kada ka manta da haka aka fara da tura mulki mallaka suka tafi arewa tana cin gashin kanta ƙasar yarawa tana cin gashin kansu ƙasar ibo tana cin gashin kansu amma suka dinka suka dinka yin abin da suka yi ƙasar ta dinka canja canja shine dalilin da ita so da dawo da mu wannan tsarin yanzu shi kuma wannan tsarin ga kasashe nan birjik suna yin irinsa amerika tana yi india tana yi indonesia tana yi malaysia tana yi ga kasashe nan da yawa suna irinsa suna zaune lafiya amma mu shugabannin sun ki su yi shi yadda za a zauna lafiya sun ki su rike shi yadda za a zauna lafiya to da haka shine wannan shine zai ta baka cewar waɗansu ɗin su ta koke-koken suna so su fita amma tabbas ko sun fita ba matsala ba ce domin mun ga misalin Masu aro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokuraɗiyya a yau na wannan mako sai kuma mako mai zuwa da yardar Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Cibahiro Dodone da Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya. To a gaida Malam Sahabo kafin mu karkare ga takaitattun labarai. sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya gana da takwaran aikinsa na kasar qatar a jiya talata a washington makonni uku bayan da saudi arabia da wasu kasashen larabawa suka azata kunkumin harkokin cinikayya da na diplomasiya a wannan kasar mai arzikin mai kuma kawar amurka ƙasar colombia ta ɗauki babban matakin kusantar samun zaman lafiya a jiya talata a lokacin da 'yan tawayin farc suka kammala ajiye makamansu a ƙarƙashin yarjejeniyar samun zaman lafiya da suka kulla a bara shugaban juan manuel santos da kwamandan 'yan tawayin farc rodrigo londono da aka fi sani da timoshenko sun shaidi bindigogin ƙarshe da aka miƙa su ga masu sa ido majalisar ɗinkin duniya a sansanin 'yan tawaye na mesitas shugaban ƙasar venezuela nicolas maduro ya ce jirgin saman 'yan sanda mai saukar ungulu ya yi ƙoƙarin kai hari akan kotun kolin ƙasar a jiya talata To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu na safe yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Lokacin da za mu kawo muku maimaitin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa a duk lokacin da kuke bukata a shafinmu na intanet ko kuma muhawara da tsokaci kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa a shafinanmu na sada zumunta wato Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makeri sai malam siri da haɗa shirin da bada umarni da kuma jim cook da ɗansa dan alheri ke muku fata alheri.